tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin fasli na biyar da ke magana a kan tsagawa ma'anan wannan shine a sa mata likafani a bayan da aka ƙare ɗawainiyan da muka karanta bayani a kai a karatattukan da suka gabata za mu tashi inda malin ya ce al'isra'u bin najil janazati ana son a yi sauri a yi gaugawa a lokacin da aka ɗauko janaza in za a kai ta makwancinta wa aizan malin ya ce har ila yau dai yustahabbu an so bal yajibu kama fil ahadis as-sahiha bale ce a wajibi ne ma kamar yadda yanda ya zo cikin hadisai ingantattu da cewa yajibul isra bil janaza ana son yin gaugawa da yin sauri a lokacin da aka ɗauko jana'iza walaisa kama yadda ilba'ad. mala ya ce ba kamar yadda wasu daga cikin jama'a suke da'awa ba limaza ta tasri'una da wani dalili ne kuka ɗauki jana'iza kuna wannan gaugawa layyuhu ku tafi a hankali mana ibba'u ƙalilan a rage sauri a rage tafiya la yajibu al-isra bi janaza limaza bi halatta a tafi da gaugawa an an dauko gawa ba malai ce da wani dalili mai hujjan da ya ce ba za a tafi da gaugawa an an dauko gawan ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal hadis rawahul bukhari wa muslim shi annabi ne ya bayani ya ce a yi gaugawan kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim cewa asri'u bil janaza ku yi gaugawa ku yi sauri a lokacin da kuka ɗauko jana'iza la lafza au audaha min dalika mala ya ce babu wani lafazi da ya zo a kan wannan matsala wanda ya fito ƙarara ya fito fili ya bayani kamar wannan wata wattafaƙna mala ya ce kuma kaf ɗinmu mun haɗu ala annal amra lil wujub cewa duk lokacin da umarni ya zo ta wannan umarni yana fa'idantar da wajabci ne malam ta'ati qarina na al-amr min al-wujubi ilan nadab muddin dai ba a samu wata karina da ta zo ta kau da wannan umarni na wajabci zuwa ga mustahabbanci ba haza inda jumhur ahlul ilm wannan fatawan wanda ya zo kenan daga bakin jumhur daga cikin malamai cewa idan umarni ya zo to yana tsayawa a matsayin shi na wajabci ne har sai sanda dalili ya zo ya ce yanzu ba wajibi ba ne mustahabi ne to kuma anan ba wannan dalilin da ya zo ya kau da shi a haka qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadith ya tabbata annabi ya ce asri'u bil janaza ku yi gaugawa ku yi sauri in kun ɗauko jana'iza limaza saboda me ƙwara ya ce fa'in ta ku saliha idan gawon da kuka ɗauko gawon mutumin kirki ne fa tuƙaddimu tuqaddimuna ha ilaihi wannan alkhairi ne ku marmaza ku gabatar da shi zuwa ga alkhairin shi kun ga wannan ba wani wanda zai iya tsinana maka wani abu sai in kai ka tsinana makanka shi sa mutumin da ya zaɓi ya zama mutumin kirki to ya zaɓi ya zauna lafiya a lahirin shi mutumin da ya zaɓi ya zama mutumin banza wannan kuma shi ta ju shi yasa duk wanda ka gaya mai wane zama mutumin kirki kamatar ba ta kwarai yi alherin da za ka mora ya ƙi samun ido komin daren daɗewa ba zai ƙetare wannan gaban ba shi ne akwai ran da za a ɗauko shi cikin makara za a taho da shi kuma zai yi magana lallai in abin da yake a kai alheri ne ba shi ya ci gaba in kuka ɗauko shi ku yi sauri ku kai shi alheri ne za ku kai shi a kai wa in ta ku gaira zalika in kuwa kishiyan haka ne fasharrun sharrun to kun ɗauko sharri ta ho an riƙabikum ku saura ku sauri ku gaugawa ku je ku sauke wannan sharrin a kanku shi yasa in ya zama mutumin banza wannan laluran shi zai je zai ga abin da ya na banzan a lahira aicin da ya more a nan ku ku bar shi ya je a more shi a can shi sa gyanda ka yi haka za a yi maka kuma babu wani wanda zai yi tunkahon cewa ba taba gaya mai ba an gaya mai ya ji ko bai ji ba jama'a ko kuna ganin al'amarin lahira nesa take innahum yarawnahu ba'ida wa narahu ba. su bayi suna ganin al'amarin lahira nesa yake sosai Allah ya ce alhali mu ko muna ganin al'amarin kusa yake sosai misali ta nike ba kamar jiya ko shekaran jiya ne aka yi maganan zaben 2011 ba yanzu ka ganin da ya wasu 'yan watanni to za ka ji har an kada kugen zaben 2015 kuma wai hagarin ya waye to haka al'amarin lahira yake Allah kana ganin mutum ya mimmiƙe kafa yana yin abin da yake so ko ba shi kai dai ka isar da saƙon Allah na amana da ke kanka lasta alaihim bi musaitir ba wanda za ka yi makarfa-karfa ba wanda za ka tarsasa shi kai dai faɗi saƙon kamar yadda aka sai aka ce maka in ka isar ko to bar Allah da sauran aikin jama'a kuna fahimtar wannan ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al bukhari ya fitar da shi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu sur'ati bid janaza babin da ke bayani akan yin gaugawa idan aka ɗauko jana'iza a jiz'i na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sha biyar wa muslim muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babul isra'i bil jana'iz bil janaza a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yin gaugawa yayin da aka ɗauko jana'iza a jiz'i na biyu lamba hadisi na 944 wa abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz babul isra'i bil janaza a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yin gaugawa in an ɗauko jana'iza a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya wa tirmidhi ya fitar da hadisin fi kitabil jana'iz babu ma a fil isra'i bil janaza mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da sha biyar wan sa'i haka al'imamun nasa'i ya fitar da hadisin fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu sur'ati bil janaza ƙarƙashin babin da ke bayani akan yin gaugawa idan an ɗauko jana'iza a mujalladi na hudu a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da tara ahmad ya fitar da hadisin a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in Allah madaukin sarki ya sa mu dace kenan kun fahimci wannan da kyau mala ya riga ya faɗi dalilin da ya sa ya ce in an ɗauko jana'iza a yi gaugawa ga dalili ya tabbata daga annabi shi yasa abin da yake wajibi shine yin gaugawan abin da yake shirme shine ƙin yin gaugawan sau da babu dalilin da ya ce kar a yi gaugawan sai dai dalili ya ce a yi gaugawan kuma za ka ga irin abin da malam ya faɗi yana faruwa an ɗauko gawa za a je makabarta sai ka ji wani yana cewa a tafi a hankali mana a je a hankali wa ya ce a gawa sai ka ce annabi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko annabi ne ya ce Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce alhadithu rawahul bukhari wa muslim wannan hadisi al bukhari da muslim sun ruwaito shi wa fi lafzin lil bukhari wa muslim min hadisi abi sa'idin a wani lafazin da ya zo na ruwayan bukhari da muslim ta hanyar abu sa'idin al-khudri ya ce idha atil janaza a duk lokacin da aka aje jana'iza wahtamala har rijal sai mazaje suka ɗauki wannan jana'iza ala a'anaqihim suka ɗaga sama da wuyansu fa in kana saliha idan wannan gawa na mutumin kirki ne Ƙalat sai ta ce ƙaddimuni ƙaddimuni ku yi marmaza ku gabatar da ni ku yi marmaza ku kai ni ku yi marmaza ku gabatar da ni ku yi marmaza ku kai ni ta kallon lalle gawan tana magana kulle shay'in fil ardi yasma'u sauta duk abin da ka sani a bayan ƙasa yana jin maganan take faɗe illal insi wal jin mutum da aljanni kaɗai ba sa jin wannan magana wa in kanat ghaira saliha in wannan gawan ba na mutumin kirki ba ne ƙalat sai ta ce ya wailaha kai canta ya wailaha kai canta aina tazhabuna biha ina za a tafi da ita huwa ala aktafi wannan gawan na kan kafaɗin mazaje sun tallabe ta lakinnahu ra'a maqa'adahu fin nar me yasa shi wancan maganan masaukin shi ya hango a wuta qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce yasma'u sautaha kulla shay'in komi na jin sautin ta illal insi sai ɗan adam kaɗai walau sami'ahu lasa'iqa da ɗan adam zai jiwo wannan sauti na gawa take magana da ya faɗi ya su ya mutu saboda musiba jama'a ku kallo wannan jama'a abin a faifai yake kai ka san wane mutumin kirki ne ka sani duk kiyayen da ke tare da kai ka sani kai ka san kai mutumin banza ne da kanka yau da za ka mutu ka ƙaddara me za ka faɗi tsakanin da Allah kan mu yaudar mu mun gano wannan da kyau ko? kuna gano wannan? ka sani ka bi kowa kuma sani in kai mutumin kirki ne ba sai wani ya zace kai la wa'ana kai mutumin kirki ba ne in kai na kirki ne ka sani in kai ba na kirki ba ne ma dai ka sani isa kowa ya ya neman makan shi abin da zai amfanar da shi ka zama mutumin kirki kai a karan kanka ba sai wani ya ce ma zama ba ka san haɗarin da ke cikin wannan shine ƙara rayuwanka yadda kake so ka ƙare yadda kake so a ce yau ka mutu duk fayin da muke son ka za mu ɗauke ka za mu kai ka mu ajiye mu dawo kuma wallahi nan kai ta juwo nan da ka haifa a cikinka ko ba zai maka karen ya kwana ɗaya da kai a ranar nan ba duk ƙauna da soyayyen da ke tsakaninku ubanka da ya haife ka da uwarka mahaifiya ba wacce za ta yi ma karen ta yi ni da kai matanka kuwa ma in yar bid'a ce zuwa za ta yi ta an so laya ta ɗaura a ka wai yau kuma firgita ta kake yi kuna gano wannan da kyau ku kun san Allah kuwa ji tsoron Allah daga ran da ka sake wani ya zame maka bala'i ko ya raba ka daga wannan turba ta annabi Allah ka ƙwari kanka ba za mu ce ya kware ka ba don shi ma tashi na jiran shi domin duk wanda ya mutu yake makabartan can ka taba ganin wanda da aka je aka ce a kwakwala kabari a hada shi da wani don ya ji dan sanyi sanyi haduwan shi da wani shi yasa masu iya magana da ke cewa kabarinka daban nawa daban inda suna faɗi ne a wajen irin wannan na aji tsoron Allah ko wala da alheri sai gaya mutane gaskiya ne kabarinka daban nawa daban idan ka fahimci wannan ko to har a rayuwar duniya abin da ya kamata ka fassara kenan duk sanda wata guguwa ta taso wani yana son ya faroce ka cikinta ka tuna kabarin shi daban naka daban wani je ke abin da ka fahimta ni ma zan yi abin da na fahimta ina ganin abin da ka zo da shi annabi bai zo da shi ba an fahimci wannan da kyau ko zan yi wanda na fahimci cewa annabi ne ya zo da shi kawai shi kenan amma su da dama za ga mutane abin da suke faruwa da shi kenan yanzu misali za a zauna za a karantar da kai addini cewa annabi ya ce an jima sai wani ya ce duk garin nan wa ka gaina amfani da wannan yanzu abu ɗayan biyu kana da ko dai ka bi annabi ko ka bi wannan shaɗanin ɗagutu ko kuma ka bi gari kun gano wannan da kyau ku ɗayan biyu ne annabi dai Allah ya aiko shi shi ko wani da ke ƙoƙarin raba ka da abin da annabi ya zo da shi ba wanda ya aike shi kuma Allah bai aiko duk gari ba kuna fahimtar wannan da kyau jama'ar annabi amma duk wanda bai fahimci wannan ba ko to zai fargan jaji sanda ya ji shi a makara kasan san matsalan mutuwa ko ba a shawara da kai kaga sakan ɗaya da ya rage ka mutu ko alama ba za ka ji ba kana gane za ka mutu ne a lokacin da sakan na ƙarshe ya shiga kuma a wannan lokacin ba tsimi ba dabara kasa abin da ya sa ba a sanar da ke cewa za ka mutu Allah ba ka isa ba ne inda ka isa za a gaya maka amma cin da kai ba isasshe ba ne kai banzan bazara ne an ce ma ka bi ne in ka bi ka zama wani abu a lahira in ba ka boba kuwa haka za a nannaɗe ka kawai a je a haka ƙasa a shusa ka to Allah ka shiga tetayinka kuma daga lokacin da mutuwa ta kawo maka hari to ɗan adam a lokacin ka gama shiga abin tausayi daga wannan lokacin duk wani masoyi da ke ƙaunanka ƙauna ɗari bisa ɗari Allah ta katse tsakaninku ko ya zo ya tsaya bai da amfani in matanka ne duk abin da taimaka na kwarkwasa na tausa na menene a banza ta yi tausayin iyaye a lokacin a wajenka a banza ne biyayyen ɗiyanka bai tsina na makomi. agaji da tallafi da kyauta da alheri da duk wani bikin ajo da za su shirya maka ko wannan ba zai amfani da kai da komi ba sau da lokacin ya riga ya yi a lokacin ne ɗan adam zai ce ya Allah ina dama a ɗan yaman ɗan jinkiri na wani ɗan lokaci kaɗan in dukiya ce in ba da sadaka idan ƙaryatawa ne in koma in gazgata in biyayya ne na watsar in kwaso in yi Allah ba zai jinkirta maka ƙiftawa da bismillahi ba yasa daga ran da ka balaga ko to ka fahimci cewa kai Allah maɗaukin sarki yana son ka bi shi ne kai kadai kuma a bisa yadda ya ko annabi shi kadai kamar yanda yake son abauta mashi shi kadai in ba ka fahimci wannan ba ko to ka shirya shiga matsala in ne kalladi duk wanda yake cikin makaran nan in duk duniyan nan gatan shi ne babin da za su iya mashi kuma wallahi sai ka shiga ya sanar da kai kai ne an jima kana da tabbacin za ka kai karfe goma waye a nan waje yake da amincin cewa lalle za a ɗaga mai kafa zuwa karfe tara in akwai shi ya ɗaga hannu mutum nawa ne mutuwa ta same su a wannan yanayin ku ga irin kirkin annabawa da manzanni duk suka gama kirkin amma Allah madaukin sarki bai bar su ba to sai kai sai ke isa abin da yake mai kyau bawan Allah yi kokari kai wanda yake mara kyau ko yi kanka fada yi kokari ka bar shi in ka yi ma abin da ake so amfanin naka ne in ka ƙi bala'in da zai cin ma kai kaɗai ne Allah ba wani kai ma ba daga ran da ka zo mutumin kirki oho kai za ka mori kirkin in ka zo mutumin banza <laughs> mu ina ruwanmu in mala'ikun Allah suka rufe ka da duka mu muna nan kuna fahimtar wannan kuma wallahi ba fashi yanzu ba muna cikin rani ba kana nan za ga damina ya zo ko ka taba ganin an zo ta shekara Allah ya ce a yi haƙuri yau ba damina ka ga yadda daga rani sai damina ku wallahi daga duniya sai lahira yanzu ba yanayi muke fuskanta na sanyi ba ka ga wallahi ba tsini ba dabara sai an yi sanyin nan kuma kalli wani irin ikon Allah wani irin juyin masa a da ganin nike idan watan disamba ya shiga kamar an yi nisa da yin sanyi ta maji ana nan abin na matsawa yana jirgawa ana matsawa ana jirgawa har abin sai kasance ya canza tsari a da ya ce tsofaffi ne suke mutuwa yanzu har da matasa da sai ya ce sai da rashin lafiya kun gano wannan da ko amma yanzu lafiya kalau ma kawai ka rabu da mutum yanzu yanzu kawai sai a ce maka yaro suka ce wani ɗin waye shi mun gano wannan da Allah ya kiyaye wani hadisi da mun gama karantawa mai sosa zuciya al-imam al-bukhari ya da shi a kitabul janaiz babu hamlar rijalil janaza dunan nisa' a ƙarƙashin babin da ke bayani akan cewa maza ke ɗaukan gawa ba mata ba ya fitar da hadisin a mujalladi na uku lamba hadisi na 1314 wannan sa'i al'imamun nasa ya fitar da hadisin fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu sur'at bil janaza a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yin gaugawa idan aka ɗauko jana'iza ya kawo shi a mujalladi na hudu a lamban hadisi na 1908 ahmad ma ya fitar da hadisin a cikin musnad a mujalladi na uku shafi na hamsin da takwas mala ya ce ta sauwar ya ke ɗan uwa da ke ‘yar uwa suranta a zuciyarki low up ƙaddar mahaifinki au um ko mahaifiyarka au ahun ko ɗan uwanki au am ko kuma babbanki au hal ko kawunka wa ba'da hamlihi bayan ka ɗauke ɗaya daga cikin waɗannan masu mutunci da daraja cikin danginka mafiya ɗaukaka nasma'uhu ya kawai mu da muke rakawa sai mu je yana cewa ya wai laha ya wailaha inda wasu ne wayo zai rika cewa wayo ya shiga uku ya lalace ila aina na biha ina kuma za a yi da shi lakinnahu hilmullahi wa la, sai dai saboda haƙurin Allah da sitartawan shi sai ya hana mun muci kai dai ka gingima ka je ka aje ko to bar Allah da aikin shi shi ya san me yayi shi da ya mutum aka sa shi a kabari ya san me ya yi na sha gaya muku jama'a na yanke shawara ba wanda zan bi sai annabi sau da shi annabin nan shi Allah ya aiko a madadina kuma haka nake kiran ku daga ran da ka yadda wane da wane za su zo da magana da tunani da ra'ayinsu ka ɗauka ku to ka shirya shiga cikin bala'i kuwa da Allah ya san su ya san da su don bayan shi ne amma bai aiko kowa daga cikinsu ba sai ya aiko annabi to akwai hikiman aiko annabi ba su ba shi sa mai hankali ya tsaya yi nazarin wannan fa lokaci zai zo da ko ka ce zan yi nazarin ba za a baka dama ba ka gazgata ka yi aiki kada lokaci ya zo ka ce abin in gazgata in yi aiki wallahi ba za a baka dama ba mun gano wannan da ke ko to jama'a idan ƙur'ani da hadisi suka faɗa mana ba mu ji ba to kuma lalacewar mu ai bai kai ga a ce mawaƙi ne zai gaya mana mu ji ba yake cewa kwancin kabari shi na kaban tsoro kana kwance cikin duhu ba ka motsawa kalla ba kwancin kabari don Allah ka suranta ka taba shiga kwalbati lambatu ko ƙarƙashin gada a ce wani dalili ya sa ka shiga ƙarƙashin gada ka kwana kaga dai wannan wajen da wannan wajen duk akwai sararin da za ka ga jama'a ka ga haske iska ya shigo ku to amma ka shiga yau ka kwana zuwa safe don Allah ka kwanta a makaifa irin yadda gawa ke yi ka kalli duk inda ya ma sauki kana kwance a gadon kama in ka kwanta a wani bangare in ka tashi a kake ji mutu ya ce wuya na ya rike a ce za aka kwanta ba daidai ba ne gawa daidai ake kwantar da ita ba za ka fahimci daidai ba ne kai ka ce daidai ne saboda shari'a ta ce kwantar da shi ɓangaren damai fuskanci alƙibla inda za a dawo da rai sai ga yaɗan da. wai ka aje shi bai yi balance ba haka za a aje ka kwancin kabari shi na ka ban tsoro kana kwance cikin duhu ba ka motsawa jifa sahabi huzaifa ya ce duk a gama jawabi kaf amma ana ɗauko jawabin kabari sai firgici usman ɗan maz'un ya ce gabaɗe sai hankalin shi ya tashi ya ce domin ƙabari nan ne masaukin farko daga cikin masaukan lahira mun gano wannan da kyau ko idan ƙabari ya kyau ko to lahira gaba ɗaya ta yi in kabari ya muni ko to shi ke lahira gaba ɗaya ta faci to kalli ma yadda ya ɗauko maka abin yake kwatanta maka da rayuwanka ta yau kana kwance cikin duhu ba ka motsawa ka ba da gaba gabas bango ya kaure ka kai baya wani bangon ya tarbe ka duk yadda ka yi dama inda za ka yi kenan gaba ko baya bangaye ne ba ka tashi tsaye ga itace su kamre ka ina kuka samo sa tukunya a kabari kun gano wannan da kyau ko ba ka tashi tsaye ga itace su kamre ka cikunga cin da ban cuci mutum ba don kai shi cuta mai in ko mutum ya cuce ni Allah shi rama min ka kaddara kai ke cikin wannan kabarin a ce ba abin da Allah zai ma ranka ne zai dawo maka ya ce karasa zuwa kiyama a ce shi ne ukuban da za a yi maka na saban Allah kuma duk abin da ke faruwa a saman ƙasan da kake za a rika kawo ma labari ma kana ji na rantse da Allah za ka shiga bala'in da wani ɗan adam bai taɓa shigan shi ba ga zafi ga duhu ga bala'i ga damuwa a rai ka ji ga wasu zo ma hira suke hada dariya ma a wajen kai kuma nan kana cikin wani hali ina lokaci ya yi da ɗan adam ya kamata ya nazari abinda da yake yi ko wanda yake daidai ya ninka kuskuren da mutum yake yi ko shi ya sani kai marmaza ka bari kafin lokacin ya yi don ko gyara ya sani ko wabata ya sani in ko kaga mutum bai san daidai ba bai san kuskure ba ko to kira shi dabba ba laifi kai ba kisa kowa ya shiga taitayin shi an abdurrahman bunu jushin kala kuntu fi janazati abdurrahman bin samara na kasance na shiga cikin jana'izan abdurrahman ɗan samara faja ala ziyad wa rijalun min mawalihi yamshuna ala a aqabihim amamal sarir yace sai aka samu abdurrahman ɗan samra da shi da ziyad ya ce yana tare a cikin jana'izan abdurrahman dan samra sai ziyad da wasu mutane daga cikin bararrun bayan shi sai suka rika tafiya a hankali a hankali a gaban jana'iza amma masarir bi ma'ana anna'ash suna tafiya gaban anna'ash waƙala da shi ne ce sun ya ƙolo ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum suna tafiya kuma yana ce mutane a tafi a hankali a tafi a hankali Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka a tafi a hankali a hankali kuna ganin haka bai faruwa yanzu aka yunkuro sai ka ji wanda tija a tafi a hankali a hankali a hankali a hankali ruwaidan ruwaida falahikahum abubakara sai abubakara ta sai ya riske su fi ba'ad sikakil madina a ɗaya daga cikin layukan madina fahamala alaihim bilbagala ya hau alfadari ya zabure ta a guje ya sha kansu wa shadda alaihim bisaut sai bi bayansu da doruna kawai ya dinga tsula musu dinga tsula musu doruna wa kala yana cewa hallu ku ba ta waje su ake zana su ziyat su da suke gaba suke cewa a tafi a hankali su ya bi su da doruna ya rika shauɗa musu wai jama'a yanzu ka sake ka shauɗa doruna ai duk garin nan zagin ka za a ce babban mutum babban malami kamar wannan ka je ka buga ah, to duk malantan shi ya kai abubakar ta ne kuna fahimtar wannan da kyau duk malantan shi da kirkin shi ya kai wane ne yanzu anan in mutum mutumin banza ne ba zai tambaye me yasa ya zane su ba sai a ce to haka da'awa take ai kai jaki ne ka sa abin da ake yi ne ina ba ta mun gano wannan da kyau waɗannan ko bai kamata su yi abin da suka yi ba sau da ya kamata a ce sun fi kowa sanin umarnin da annabi ya bayar don me za su saba ma umarnin annabi wannan kamata ya su ji a jikinsa kawai duk wani batun waya kira su a ce kai bari wannan bai mata so ba kawai ya ji a jikin shi kawai gobe ya ƙara mai matsayi irin nashi bai kamata ya yi ba sayyidina abdullahi dan mas'ud ko abdullahi dan umar abdullahi dan mas'ud ne abdullahi dan umar zai aurar da dan shi sai ya gayyace shi a ci walima a cikin gida to sai matan garin matan gidan sai suka kauce gefe to sai abdullahi dan mas'ud sai ya leƙa ɗakin amarya sai ga an sa irin da duman nan an rufe inda gado yake sai kira abdullahi dan umar ya ce zo ka gani ya ce kana kallo a gidan na kai wannan abu wannan annabi ya hana sai ce galabanan nisa'u mata ne suka fi ƙarfin mata sai haƙuri sai ce in zan ba wani uzuri cewa mata sun rinjaye shi ce ba kai ba ya ce wallahi waliman ba zan ci ba ya kama hanya ya tafiyan shi don me kamanka a gaya ma gaskiya ga ce wai galabanan nisa'u kun gano wannan da kyau to yanzu haka za ga al'amari yana faruwa ƙiri-ƙiri fa ba daidai ba ne fa domin faranta ran wasu kawai sai a ce a yi don faranta ran wasu kawai sai a ce a bari addinin musulunci ya zama yadda kasan addinin christianity kun wannan kar allah ya sa muna cikin masu wannan aikin sau da umma mun bi su ko ƙarshen alewa ƙasa mutuwa za su yi su bakka ka bi su daga baya ko mutuwa za ka yi ka bar su su bi daga baya kuma kowa jihar da ya fuskanta daban wa ya sanar da kai wanda ya batar da kai ka mutu ka je wuta ya tuba ya tafi aljanna don dalili ba zan ba annaba ba ina ruwa na da shi shi su abubakar ta yi nemi tsabgan shi ya bi su a baya ti ya kule su ya zane su yace ku ba mutane hanya sun makala sai ce wallazi akrama wajha abil qasim kaji nashi wa'azin da bulala yake bude shi ba da innal hamdalillah ba don wani karatun sai da bugu kuma ba shi ya fara ba abdullahi dan umar ya ga wani a masallacin annabi yana sallah yana riga liman ayyukan cikin sallah ya same shi ya casa shi tukuna sannan ce ka sake sallanka la ka sallaita wala bil imami daita kai dai baka kai salla kai kadai ba kuma kai ba liman kai koyi da shi ba na umar yana daukan dorin na layi cikin madina in ya ga mutum na tafiya lakaƙe lakaƙe ya tula mashi ce sauri kasa cin mana kun gano wannan da kyau ko to duk waɗannan nasoshin ko ko dai jahilci yasa ba san su ba to a je makaranta ko an sani an take to a ji tsoron Allah a bayyana ko an sani an manta to an tuna ma natsu kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu ya ce ra'aituna Musa habbe mun samu kanmu ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi lanakadu an narmula bil janaza ramla ya ce kaman za mu gudu in mun ɗauko jana'iza a guje kun gano wannan da kyau saboda irin saurin da suke yi kaman ma zai zama gudu wannan hadisi al'imamun nasa'i ne ya fitar da shi a kitabul jana'iz babu sur'at bil janaza a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yin gaugawa idan aka ɗauko jana'iza a mujalladi na hudu a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sha ɗaya ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a mujalladi na biyar a shafi na talatin da takwas abu dauda ma ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babul isra'i bil janaza a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yin gaugawa idan an ɗauko jana'iza kun gano wannan da kyau to shine sai yake cewa wa abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadithi fi kitabil jana'iz babul isra'i bil janaza a jiz'i na uku lamba hadisi na 3182 da lamba hadisi na 3183 muktasaran wasa hahul albani fi sahihin nasa'i al'imamul albani ya inganta hadisin a sahihu an nasa'i da ɗari hadisi da biyu. Malam ya ce wa huwal mashiyu bi sur'a wannan ram da ya ambata shine tafiya da gaugawa الرمل الذي يكون في الطواف Auwal shine irin sassarfan da ake son a yi a tawafi na farko fil ashwat salatatul Ola. a kewayen ukun farko kun gano wannan da kyau ko wannan sassarfan da ake yi minas sunna ar-ramlu wal ya daga cikin sunna shine yin wannan sassarfa da kuma bude kafada al-ittiba huwa kashful katfil ayman shine bude kafadan dama wa ba'd al-hujjaj bi kulli asafin malaci za ga wasu daga cikin alhazai ciki abin takaici malam wal da wanda suke zuwa umara ya zullu kashifan likatafihi haka zai zauna tattar kafaɗan shi a buɗe duk in zai ɗawafi na farko da na biyu da kowanne ne shi buɗe kafaɗa zai kun gano wannan ke ku ko al'aiman tulal hajj tsawon zaman shi a wajen aikin hajj haza khata wannan kuskure ne hada laysa min sunna wannan bai daga cikin sunna innama littiba huwa kashful katfil ayman ittiba shine bude kafadan dama fi tawafil qudumi faqat a tawafin nan na farko na umaran tawafil qudum kun gano nan da kyau ko to anan ne kawai ake yi banda shi ba a yi kuma sassarfan da ake yi ai sassarfa ne ake yi a kewayen ukun farko sauran hudun da tafiya yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau ina fatan mun gane haka ake yi da gaugawa ake tafiya shine sai malo ya ce wa ramlu fil ashwati thalatha ikon Allah ana maganar jana'iza an kowa magana aikin haji amfanin zuwa makaranta kenan mutum sai ce wai ran da ya biya kuna aikin hajji wai zai je zauna ana mai bita shirme kake yi ka je ka da aikin hajji sai ka zo ka ji wani karatun ga gane aikin hajjin ka duka shirme ne zuwa makaranta yau da kullum shi ke sa ka iya duk abin da ke son ka iya yanzu ila ba ma ke hajjin bana da kai ka ji wannan karatun kana zuwa ai a rawaful qudum kaɗai za ka yaya kafaɗanka ko ka san wannan abubuwa za su yi ta faruwa kuna fahimtar wannan ɗazu ɗan uwa ya same ni yake tambaya na dangane da lokacin da 'yan ta'adda suka kai hari gidan na Uthman akwai wani Muhammad ɗan Abubakar waiwaye shi yace don ka da matsala da san da muke karatun ashabun rasul ɗin kana zuwa karatun al'awasim da wannan jahilcin da ya kanka kuma da ake karatun kana fanan baka komi amma wani tunani ya hauka yanzu ka kaya jahilci wannan ina fatan mun gano wannan da kyau akwai kurakure da ke fada wa mutane ko da gangar suke fa sanda za ka amfani da abu sai ka ki in nan da shekara goma ka same shi ko sai da kame kama kara gida da ka amfani da wannan yanzu nan shekara goma da ka wuce wannan wajen amma da sai ce a shi da wani tunani bari ba zai yi abin ba wani ya ɓata ma wani rai kai kake ɓata ma kanka don kai ke ɓata ma kanka lokaci don rayuwa bai jiranka don kana ƙara nisa ne kana ƙara kusantar lahira jikinka na ƙara rauni an fahimta Allah ya tsare mana imaninmu hazihi hiya sunna al-ittiba' war lahu hikima. wannan buɗe kafaɗan da wannan gaugawa akwai hikiman yin shi falakada amaran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni sahaba hakika annabi ya umarci sahabbai ba da buɗe kafaɗa warram da yin sassarfa lamma kadima ila makka li umra yayin da annabi ya iso garin makka domin yin umara wali anna ahala ta kalu da ya iso garin kuma sai ya tarar da jita-jita ta ci ga garin ko'ina mutanen garin makka sun ce jama'a wai kana da awa a cewa ba a yada jita-jita a kanka ba da awan allah kake yi ba ina sauran wani malami je ce diyin da za ka yi ka hana a soke ka soke da ka yi ta yaya za ka yi na ce ikon allah ga wanda ya fi annabi hikima koko in dai ba fin annabi hikima ba annaba har ya mutu zagin shi wasu ke yi kuma waraka tubunin naufal ya gaya mai cin da su sun gajiya sun ga yau ya ce ba wanda ya zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi adawa da shi to su kuma yan adawa ko ina suke kun gano wannan da kyau ko akwai su a akwai su a akwai su a can shi wani ɗan jarida yana magana wani ya ce wane wane ɗan adawa ya ce wai ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace jita-jita ya cika gari kun gano wannan da kyau ko li'anna ahlal makka qalu wa hum yaquluna bi shamatatin fil muwahhidin sun yada zagi ko ta ko ga muminai wanda suke tare da annabi ko'ina ina ka bi ana zaginka. duk wani sahabi da annaba zagi ko ta ko'ina cin mutunci ƙarya gulma Allah ka samu ne ake zagi kar ka samu cikin masu zagi ya Allah haka ne ko ba ka bane yanzu in aka ɗauko zamanin ku aka ɗaura a can kai tsaye za ku koma ɓangaren su annabi ne kun gano wannan da kyau ku misali idan aka ɗauko wata hula yanzu aka sata a cikin nan ba ta koma saitin yadda wani abin yake ba eh to da ɗauki zamaninku a maida nan a ɗaukar wannan zamanin a kuma maida can haka in kai mutumin kirki za ku ta sauka cikin mutanen kirki yan uwanka mutanen banza kuma cikin mutanen banza yan uwansu ma zagi da zargi cikin ma zagi da zargi yan uwansu har a koma zamanin annaba adam ana zuwa cif za ku shige cikin su annaba adam su kuma su ɗauki ɓangaren shaidanin ai haka abin yake ba ka daina bata ma kanka lokaci har a lahira haka Allah zai uhshirul ladina zalamu sai ce wa azwajahum ku tara azzalumai da danginsu kai da kake wannan abin sai a duba zamanin annabi suwaye masu wannan ɗabi'an tare za ta da ku in an je zamanin annabi musa suwa masu wannan ɗabi'a za a haɗa da kai haka haka haka haƙar shi in kai nan mutumin kirki ne tare da danginka mutanen kirki haka za ta za yanzu gashi ana zagin annabi da sahabbai duk kirkin da muke karanta sahabbai suna da kaji wani bai mashi ba laƙada an kum humal madina wai an waye gari zazzaɓin madina ya zaraye su duk sun rame ya ji ya wahalar da 'ya'yan mutane yi wane ne ya mai da su bayi saniyan tatsan shi waye waye ba abin da ba fari duk ganin duk sun motsa duk sun yi kaza sun yi kaza falamma ado ila makka da aka dawo makka amarahumun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya umarci su an yazharu alkatafa su bayyana kafaɗa al'aiman na dama liyazharu al as-sawa'id al-qawiyya dan su bayyana ƙiba su bayyana ƙarfi su bayyana me samartakansu a fili wa'an an yarmalo kuma su sassarfa liyuzhiru an nashat saboda su bayyana suna cikin nashadi wal da ƙarfi wal hayawiyya kuma suna cikin rayuwa nagartacciya falamma ra'a ahlu makkah al muwahhidina yayin da mutanen makka su ga waɗannan masu imani da annabi muttabi'ina sun fitar da kafaɗa wahum yarmaluna suna sassarfa qalu suka ce haula alladhina taz'umuna annahum almadina yanzu waɗannan ne kuke riya cewa zazzabin madina kada an haka tahum tararbe su baki ɗaya lahum aqwa minna wallahi sun fi mu karfi hazihi hiya alhikma fil ittiba'i warram wannan shine hikiman buɗe kafaɗa da kuma sassarfan kaji shi ina fata mun gano wannan da ke. jita-jita ne da zagi wanda dama can in za a da awa za a yi da shuru muke yi ba ma da'awa shuru kawai muna zuwa kasuwan kawai muna saro hatsi Allah ba wanda zai magana kawo. ko za yi da da ko muke yi ko kuma muna faskari Wala ba wanda zai magana kawo. amma da yake mun ɗauko abin maganar Shi ne mutum ya yi mu ce ba daidai ba ne ya yi daidai ɗin mu ce ba haka ake yi daidai ɗin bai bata daidaito ba kuna gane wannan da kyau ko sai mun yi haƙuri da cece ku ce kuma zai wuce ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu farkon da awan ahalus sunna a garin nan ko ce a ƙasan nan shekara talatin da wani abu baya duk inda ka za ce me ɗan izala mugun bawa jakin banza la'ananne kura kwene ne menene haka dai yara da manya mata da maza duk waƙin da ake kenan ana zagin kowa yanzu kowa ma ya zama ɗan izala ina fatan ba gano wannan da kyau kowa ma ya zama har waɗanda ba su gama zama ba rabin su ya zama ina fatan mu gano wannan da kyau yanzu ka kalli duk yan ɗariƙun da ke garin nan kaf tafiyan da suke ma irin na yin izala ne sa kayan su ma irin na yin izala ne to yanzu mai rage har tafiya wallahi za ga kawai a'a sai ga mutumin da san dan dariƙa ne kawai sai ga yana tafiya irin na dan izala in ce ikon Allah saura ƙiris. mun gano wannan da kyau ko ai bari in muku tafiya yan dariƙa ku gani kun ganta yawwa haka dan dariƙa yake tafiya a da amma yanzu kalli yanda yake tafiya ta kyau irin namu ne yan izala Kalli da dan dariƙa yake daga hannun shi yake aja kalla kalla yawwa amma a yanzu haka irin namu na 'yan izala suke ka lura da kyau kaga irin namu na 'yan izala yadda muke to shi kuma haka yake to ka gaya min ba saura kiris ya zama ɗan izala ba to malawa ya ka fada da shi ina fatan mun gano wannan da kyau ina gano ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauke zarki ya sa mu dace tafiyan irin ta ne maganin irin namu ne ba don kar a ce na kwaikwayi wasu na yi ba daidai ba da na kwatanta muku magana irin na ɗan ɗariƙa na da amma duk magana irin nawa yake yi irin namu ne kowa ma ya bi in bai bi ba ma an bi mai ina fata mun gano wannan da kyau kowa ya izalance yanzu Allah maɗauki sarki ya sa mu dace wannan hadisi malai ce akhrajahu muslim al-imam muslim ne fitar da shi fi kitabil hajji a littafin da ke bayani akan aikin hajji babu istihbabin raml fi tawafi wal umrati wa fi tawafi al-awwal fi hajji mujalladi na biyu shafi na ɗari da dubu biyu da sittin da shida wa abu dauda fi kitabil manasik abu dauda ma fitar da shi a cikin kitabil manasik babun fi ramli a mujalladi na biyu lamba na 1886 wannan sai fi kitabil manasik da al-imamun kitabin kitabul manasik babul illati allati min ajliha sa'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil baiti rashin babin da ke bayani akan dalilin da ya sa annabi ya wannan saboda shigantakan shegun gari ina fatan mun gano wannan da kyau faɗa abin da kake son ka faɗa sosai kuwa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ce a shahid annan ramla almashu bi sur'a dunal jar shi ne mutum ya tafi da sauri ba wai da gudu ba wa fokal mashi bi batse kuma ya wuce tafiya na laƙaƙi haza huwa ram wal hadis rawahu abu dauda wannan sai wata hawi wal hakim wasu ووافقه الألباني ووافقه الحاكم الذهبي والألباني الإمام الذهبي ده الإمام الألباني sun dace da hakim wajen inganta wannan hadisin mun gano wannan da kyau ko haka Allah ke darajar shi fa yanzu duk masu zagin albani sun kare bayan da suka iya yanzu kaga aiki ya karu sai su hada da Muhammad Hassan kana sai ga wani ma sai su hada aiki ya maka yawa in dai sunna ce ko wallahi in ba za ka bi ta ba kawai ka kyale ta ungo ka ce wai kai kana da abin faɗa ko Allah za su hana ka aikin da ya kamata ka yi ina ba ta mun gano wannan da kyau ita sunna a ko'ina to sai ka bi ta ko kana so ko ba ka so ko kai tsaye ko a fakaice ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu in na so wannan maganar namu ne in na so ya zamanto kowane masallaci a nan gaba ɗaya da ra'ayinmu suke tafiya na sayan da zan ina fatan mun gano wannan da kyau sai kasance ba su da ajanda sai namu ina fatan mun gano wannan kafin sati ɗaya sai yin sa wani cinku wani abu sai a waye gari gaba ɗaya a duk inda suke yanzu ba su da abin tattauna su yi mu sai mu benca nasu ba za su a benci sai namu ina fata mun gano wannan da kyau kuma duk sai mun masa haka da izinin Allah kaf Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace ce almashi khalfa wa amama aljanaza tafiya a gaba da bayan jana'iza ya ke yi ya halatta ya halatta yanzu nan muka ɗauki jana'iza sai ga mutane gaba ɗaya dole su a ina suke son su tsaya a baya su ake wasu na gabo suna damo suna hago suna baya amma duk wanda yake kan abin hawa kuma za ga a baya yake dole ba a san me na kan abin hawa ya wuce gaba a baya zai tsaya za mu zo ka ji dalili karara daga mai gidan namu sallallahu alaihi wa sallam kun gano wannan da kyau ku kasan mutane ba su fahimci annabi mai gidanmu ba ne kuma za su ta shan wahala da mu gaskiya sau za a ce wai Kamar wani ba a jin magana sai mu ce to ai ta saba mata annabi wa nawa za mu ɗauka to amma ai babba ne sai mu ce ya ba annabi koko jama'a in dai babba ne ya fa annabi wannan tambaya ka ta an samu ne tan ana tsoron Allah gaskiya mu mun yadda babba ne amma ya fa annabi to in dai bai fa annabi ba da mu da shi sai mu haɗu sai mu bi wanda ya fi mu duka shi kuma sai mu bashi nashi girman daidai da shi amma jama'a mu karanta hadisi ya tabbata daga annabi wai ka ce a aje wannan abu wani babba ne ai ina ganin abin da ya fi maka sauki ko gara ka je ka kai kanka kabari da ranka kawai ka ce a haƙa maka rami za ka shiga kuma ka shige ka rufe kanka kaga dai wanda yake son ka dai ji tausayinka ko to mu ba za mu ji tausayinka ba saboda mun san cewa in ka shiga wannan kabarin duka za ka ci shi da dama ka saba mawa annabi ma'anan wannan shi ne da kai da kake saba magana annabi da wanda ya kashe kanshi akwai wanda zai sami sauki a lahira ana da tafiyan ku daya aka ka san wannan to mu kuma abin da ke ranmu ne muna son mu muna son mu zauna lafiya kuna fahimtar wannan da kyau ko to shi sa muka ce mu annabi kawai za mu bi duk wanda yake a nan wajen zai bi annabi da wani ko ya wahala mu ba ruwanmu da shi kar Allah ya haɗa mu ko a duniya ba ma a lahira ba mu annabi za mu bi wallahi ma ko mun yanke shawara kuma ina yawan faɗin wannan ne in kana da wata ra'ayi da za ka kawo wanda ya saba mana annabi ko ka nemi wani irin ka amma mu mun yanke shawara amma ra'ayi na rayuwa ne da kullum kana da daman ka zo ka faɗi kun gano wannan sai mu haɗa da namu da naka mu faɗa maka namu kai ma ka faɗi naka sai mu haɗa in namu ya fi naka mu bi duka namu in naka ya bi namu mu bi naka duka shikenan amma ba ka ce wai ka zo da ra'ayi waya aji kamar misali yanzu wannan ba son wata bane ga ce so kake a aji a ɗauko eva ko a ɗauko faro ko a ɗauko sai mu zauna mu tattauna me yasa kila wannan naira hamsin ne wancan naira arba'in kila naira kaza sai mu abin da ya sa muke shan wannan saboda kaza ne ba kawai ka zo ka ce a cin da kai ne mai ba da shawara kawai abu kaza in an ce a ga dalilin da ya sa ake kaza eh dama an gaya mana ba ku jin shawara ba a jin mana sai me <laughs> ba a ji sai me ina yau nana ta wannan jama'a don wanda ya shiga kwalwanku don yana daga ƙarerayen da ake muku kuna fahimtar wannan idan ka kawo shawara ina ganin ka kawo mutum shawara ne don ya ci gaba ko ya ci baya zai ci gaba ku sai ce bai so in kai ɗan halal ne sai ka rike shawaran ka ka bar shi ya ci baya mun gano wannan da kyau ko ka riƙe ka kawai kai ka bar shi ya ci baya kar Allah ya sa ya ɗauka kawai kai sai ka je kai aiki da ita shi kuma sai ya me sai ta ci gaba kawai ya ta ci gaba in dai waɗannan jama'an ne ko to wallahi ga ka gasu nan ina fatan mun gano wannan da kyau walla in dai jama'a ne wanda baka yi su ba Allah ne ya yi su kuma kake tunanin wai kai kana da yanda za ka tafi da su ko ka tafi da su mu gani Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa to in ya zama menene gawan an ɗauke ta a mota ce fa suna mun fara maganan inda za a tafi to wannan ka jira har sai mun zo mun karanta wajen ai ba mu shiga ba ko sai mu ji shin idan gawon a mota ne za a hukunta cewa kamar yadda na ƙasa yake a tafi a gabanta da bayanta da damanta da hagunta kenan masu mota za su iya wucewa gaba wasu na baya ba su babur za su iya za a dama da hagu da sauransu to mun zo karatun da wannan bayanin yake a wajen a karatu na gaba da izinin Allah sai mu tsaya sai mu bayyana ma al'umman annabi don mu amfana mu duka kusan tambayanka za mu tadda ta a gaba can amma cin da kayi bara a ce wani abu shiga makabarta takalmi annabi ya hana amma inda aka hana shine bainal kobor ba mujarradin makabartan ba don bai ce makabarta ba inda ya ce makabarta to tun daga gate kun gano amma hadisin cewa yi bainal kubur kenan yadda makabartan kabarkan suke nan nan ne ba za ka shiga da shi ba amma nan ni ba na ganin laifi in mutum ya shiga da inda ba kabarkan suke ba kun gano wannan da kyau ko amma kauci ma abin saddul zari'a za a ga muna fita a mota muke cire takalman mu sau da in ka amince mu wani ko dama bai so to kawai sai koma ya keta dokan to ka taimake shi wajen yin banna sai mu cire tun kafin mu kai inda ma a kabarin yake saboda karantar da mutane haka na ji wata jana'iza ranar lahadi ne ko sai na ga mafi yawancin jama'an da ke wajen duk da takalmansu kuma wannan karatun a nan aka karantar da mu wajen sun nisance karatun ya zama alherin ma gaba ɗaya ya bar jikinsu Allah ya sauwaka subhanakallahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum